Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 8 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban kasar Kazakhstan Kasim jomat Tokayev jiya juma'a ya baiwa jami'an tsaron kasar da ke fama da masu zanga-zanga ikon harbewa har lahira bayan kwashe mako guda ana tashe-tashen hankula a kasar da ke yankin tsakiyar asiya mahukunta a kasar china sun ce wata girgizar kasa mai karfi da ta afku ta girgiza wani yanki a yammacin kasar da ba shi da yawan jama'a lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa masu ɗan karen gudu saboda lalacewar hanya mahukuntan kasar murtaniya sun bayar da belin tsohon shugaban kasar muhammad abdulaziz saboda dalilan rashin lafiya kamar yadda ma'aikatar shari'ar kasar ta bayyana jiya juma'a to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mai magana da yawon sanannen malaman nan Dr. Ahmad Gumi wato Malam Tukur Mamu ya yi zargin cewa jiragen yakin sojojin saman Najeriya na jefa bamabamai a kan farar hula a kokarin da suke yi na murkushe 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To ko mai jami'an tsaron kasar za su ce game da wannan zargi? abin da zan gaya ma mutanen zamfara da mutanen north east nigeria shine nigerian air force da nigerian army duk mun sa mu a kan wani aiki kuma za mu tabbatar cewa ko bandit ne ko terrorist ne ko ma menene ne idan ba su ba kayan su ba wannan wurin ba za mu fi su daya da daya da sai mun same shi. bayan haka za ku ji cewa biyo bayan jawabi game da gano albarkatun man fetur a yankin jihohin bauchi da gombe da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a kwanan baya 'yan najeriya na ci gaba da mayar da martani ito labari ne mai daɗin ji sai dai abin takaici shine ba mu gani ba a ƙasa mu gani a ƙasa ba wai rijiyar mai kawai muke so ba muna son mu ga rijiyar an fara amfani da ita kuma an fara amfana da wannan man da aka samu to muna tafi da duk waɗannan bayanan nan gaba sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta karfafa gwiwar kungiyar kwallon kafar kasar ta super eagles da ta yi kokari ta kawo kofin kwallon kafar afirka gida najeriya yayin da ake shirin fara wasannin gobe lahadi kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev jiya Juma'a ya baiwa jami'an tsaron kasar da ke fama da masu zanga-zanga ikon harbewa har lahira bayan kwashe mako guda ana tashe-tashen hankula a kasar da ke yankin tsakiyar Asiya. A wani jawabi da ta talabijin ɗin kasar, shugaban ya ce 'yan ta'adda na ci gaba da lalata kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula na ba wa jami'an tsaro umarni da su harbe su lahira ba tare da gargaɗi ba a cikin jawabin takoyob ya yi watsi da kiraye-kiraye da kasashen duniya suka yi gwamnatinsa da ta tattauna tare da masu zanga-zangar ya ci gaba da da'awar ba tare da hujja ba cewa an horar da su kuma an tsara su ta hanyar wasu ƙungiyoyin kasashen waje da ba a bayyana sunayensu ba ya kira masu zanga-zangar 'yan fashi da 'yan ta'adda waɗanda dole ne a halaka su ya kuma yi alkawarin yin hakan nan ba da jimawa ba ya kuma gode wa shugaban ƙasar rasha vladimir putin da ya aika da sojoji cikin gaggawa bisa ga buƙatarsa domin taimakawa wajen murkushe masu zanga-zangar mahukunta a ƙasar china sun ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afkuta girgiza wani yanki a yammacin ƙasar da ba shi da yawan jama'a lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa masu ɗan karen gudu saboda lalacewar hanya. Jami'an sun ce mutane hudu da suka samu raunuka kaɗan a gunduman Menyuan Hu mai kwarya-kwarya cin gashin kanta an yi musu magani tare da sallamar su. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki shida ta afku ne da misalin karfe ɗaya da minti arba'in da biyar na safe agogon yankin yau Asabar a ɓangaren da yake da tsaunuka a lardin Kinhai mai tsayin mita 3,659 sama da matakin teku. An jiyo ta nisan kilomita 140 a kudu maso gabashin Shinin babban birnin Lardin inda wasu mutane suka garzaya wajen gidaje da gine-gine. Hotuna sun nuna kayan ɗaki da fitilun saman ɗaki suna yawo da kuma dabbobi suna tsaye da wasu na tafiya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mahukuntan kasar murtaniya sun bayar da belin tsohon shugaban kasar muhammad abdulaziz saboda dalilan rashin lafiya kamar yadda ma'aikatar shari'ar kasar ta bayyana jiya juma'a a daidai lokacin da ake gudanar da binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a lokacin da yake kan mulki abdulaziz mai shekara 65 wanda ya sauka daga mulki a shekarar 2019 bayan ya yi wa'adi biyu na shekaru biyar an ɗauke shi daga ɗaurin talala inda aka mayar da shi gidan yara a watan yuni a baya dai ya musanta zarge-zargen cin hanci da rashawa a ƙarshen watan disamba bara an kwantar da shi a wani asibiti a babban birnin ƙasar nouakchott domin jinyar ciwon zuciya kuma iyalansa sun yi kira da a kai shi zuwa ƙasashen waje ma'aikatar shari'a ƙasar ta ce an yanke shawarar bayar da belin ne bisa ga rahoton da likitan abdulaziz ya bayar cewa yana buƙatar wurin da babu damuwa da kuma abinci na musamman. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A baya-bayan nan mai magana da yawon Dr. Ahmed Gumi Malam Tukur Mamu ya yi zargin cewa jiragen saman yakin dakarun Najeriya na jefa bama-bamai a kan farar hular da basu san hawa ba balle sauka a ƙoƙarin da suke yi na murkushe 'yan bindiga da maido da zaman lafiya a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Sai dai rundunar sojojin saman ƙasar ta ce ba haka lamarin yake ba kuma ba za ta fasa fatattakar mayakan ba. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Kalaman na mai magana da yawun babban malamin addinin musuluncin nan da ke arewacin Najeriya, Dr. Ahmad Gumi, Malam Tukurmamu dan iyan fika. Sun janyo haddasa muhawara mai zafi bayan ya zargin cewar hare-haren da sojojin saman Najeriya ke kawai 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. na karewa ne akan ƙauyawan da ba san hawa ba balle sauka. Daga cikin ziyarce-ziyarce da muka yi cikin dazuka especially uh, wanda muka je na dajin Niger daga cikin abin da su 'yan ta'addan nan suke gaya mana shine mafi yawanci abin da ake ake ta reporting an yi bombardin camp kaza an kashe bandits kaza suka ce mafi yawanci wallahi kawai propaganda ne suka ce don saboda daga sun ji karan jirgi dukansu yawanci kawai gudu suke su ka cikin koko suka ce in akwai wanda ma ake samu a kashe baya wuce yara ƙanana da mata ko kuma dabbobi suka kai mu wani settlement na ƙauye a kusa da su wanda mun shiga mun gani mun ɗauki hotunan wajen sannan kuma mun yada a duniya wato settlement ne wanda kusan aka aka yi bombardin settlement din duka gaba daya aka nuna mana rijiya guda biyu wallahi rijiya guda biyu na duk mun dauki hotunan su mutane ne bayan Allah aka zuba su a cikin rijiyar nan wanda aka yi bombardin din su wanda ya tabbatar da evidence din cewa mafi yawanci wanda ake bombardin din nan ba ainihin wanda ake targeting din su bane su yan ta'addan nan kowane martani mayakan za su mayar Eya Komodo Edward Gabquet shine daraktan labarai a hedikwatar sojojin saman Najeriya. ka san in kana da su suke irin wannan operation din dole za a samo wayansu mutanen da a ta ba su a so su ji cewa an ci nasara ba damuwa amma dai abin da zan gaya ma mutanen zamfara da mutanen north east din Najeriya shine Nigerian Air Force da Nigerian Army da Navy da Police da SSS duk mun sa ranmu a kan wani aiki kuma za mu tabbatar cewa ko bandit ne ko terrorist ne ko amroba ne ko ma menene ne idan ba su ɗiba kansu ba wannan wurin ba za mu bi su ɗaya da ɗaya da ɗaya da ɗaya sai mun same su ba za mu so mu bar wani ya dinga magana ya ce ai an kashe wani ne ba kashe ba ba mu da wannan duk ba politicians ne. Eya Komodo Edward Gabquet ya ce kafin su kai hari da jiragen yaki sai fa sun tabbatar da ainihin inda za su kai harin domin a tabbatar an sami waɗannan 'yan ta'adda. ai ba wai ana wasa bom kamun ka je ka jefa rocket ko bom a wuri dole sai kana da intelligence dole sai an giya maka ga inda yake ga inda za shi gobe yana nan wurin ci da wannan haka yake yi ba wai kai ka rufe ido wani ka je ka wasa bom akan mutane a ba haka ba za ka tsaya kana cewa ai airport yau nan airport yau nan wannan magana mun ba ba ba ma mu abin a duk da haka a cewar malam tukurma mu sulhu shine alheri akan a dinga rasa rayuka especially rayukan wanda ba su ji ba su gani ba ta bangaren irin wannan abun ba weakness ba ne a wajen gwamnati a samu mafita ta fannin sulfu kamar yadda dukkan mu muke so a kawo karshen wannan al'amari. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. hukumomin kasar masar sun ce sun ci saƙiyar ɗan wani fitaccen ɗan siyasar falasɗinu bayan ya shafa shekaru biyu da rabi yana tsare kafin shari'a kan zargin alaƙa da wata haramtacciyar kungiya kamar yadda iyalansa suka faɗa yau asabar rami shad ɗa ne ga nabil shad mashawarci ga shugaban falasɗinawa mahmud abbas an sake shi a ranar alhamis da ta wuce sannan kuma aka ci sa zuwa gida in ji iyalan a cikin wata sanarwa sanarwar ta ce an tilasta masa yin watsi da takardun zamansa a ɗan ƙasar masar don ya sami 'yancin kansa iyalan sun ce mahukuntan masar sun mika rami ga wakilin hukumar falasɗinawa a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na alkahira inda ya hau jirgi zuwa a man babban birnin ƙasar jordan sanarwar ta ce ya kuma hau wani jirgi yau asabar zuwa paris babban birnin ƙasar faransa inda matarsa take zaune sai dai babu wani bayani daga gwamnatin masar Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ba da sanarwa jiya Juma'a cewa za a buƙaci shaidar yin allurar rigakafin ko gwajin COVID-19 na baya-bayan nan don shiga gidajen shan barasa da na abinci a ƙasar. Ana buƙatar shaidar yin allurar rigakafi don shiga wuraren taruwar jama'a na makonni da dama, amma sabon matakin ya faɗaɗa buƙatar da ya haɗa da wuraren ci da sha. A Hong Kong kuma, Jami'an lafiya sun sanar jiya Juma'a cewa sama da mutane ɗari da suka hada da akalla jami'an gwamnati tara da 'yan majalisa da dama sun killace kansu bayan da suka halarci wani bikin zagayowar ranar haihuwa inda daga bisani aka sanar da cewa biyu daga cikin waɗanda suka je bikin sun kamu da covid-19 shugaban hukumar kula da lafiyar jama'a na hong kong edwin tsu ya shaidawa 'yan jarida cewa gaba ɗaya jerin sunayen bakin kusan mutane 170 suna buƙatar da su killace kansu bayan da aka samu mutum na biyu da ya kamu da covid-19 adadin waɗanda suka kamu da covid-19 a duniya ya haura miliyan 300 ya ɗauki sama da shekara ɗaya kafin ya kai miliyan 100 sannan ya ɗauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300 yayin da duniya take fama da nau'in omicron mai saurin yaduwa. A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da mayar da martani game da bayanan gano albarkatun man fetur a yankin jihohin Bauchi da Gombe. A kwanan baya, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana farin cikinsa game da batun gano man, ya kuma ce hakan zai taimaka wajen kawo daidaito a siyasar albarkatun mai a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. abdullahi muhammad inuwa lauya ne mai zaman kansa a jihar gombe kuma dan yankin da ake tonon mai a jihar gombe ya ce labari ne mai daɗin ji amma a gani a ƙasa sunana abdullahi muhammad inuwa lauya mai zaman kansa da ke zama a nan gombe sannan kuma memba na community na gurin da aka samu man fetur ta bangaren jihar gombe ito labari ne mai daɗin ji sai dai abin takaici shine ban mu gani ba a ƙasa abu gani a ƙasa ba ana gudanar kuma ma tabbatar da cewa an samu wannan mai an samu mai har ma akwai rijiyar yanzu guda uku mu gani a kasa ba wai rijiyar mai kawai muke so ba muna son mu ga rijiyar an fara amfani da ita kuma an fara amfana da wannan man da aka samu amfana shi ne ta wajen a zo a mana matatun mai na kai matatun mai daga nan ana jan man mun san ga inda ake sarrafawa mun ji ana ta labarin cewa za a yi modular refinery irin kananan refinery nan wanda cikin sauki za a iya a sarrafa su to har yanzu babu wani yunkuri wanda ya shafi wannan abun har yanzu shi ma da yake tofa albarkacin bakinsa kan batun gano albarkacin man fetur din a yankinsa shugaban karamin hukumar alkaleri a jihar bauchi yusuf garba alkaleri ya ce yanzu za a daina wa arewa gori kan man fetur inda ya buƙaci ganin gwamnatin tarayya ta ƙara kaimi wajen aikin haƙar albarkatun man fetur ɗin. sunana yusuf garba alƙalari shugaban ƙaramar hukumar alƙalari a jihar bauchi kuma shugaban shamomin ƙananan hukumomi na jihar bauchi to wannan wadda ake kira kaska wato eh, rabi mai jini to mu ma yanzu allah ya ba mu dama kuma allah ya kawo shi a arewa kaga wannan irin wannan gorace-goracen zai ragu kowa zai fahimci cewa a kowane yanki akwai irin wannan albarka din shi aikin gwamnati yana da yanayin tsarinsa kowane abu yana yadda aka tsara shi ake bi amma duk da haka muna amfani da babban murya mu kara jan hankalin gwamnatin tarayya ya kamata a gaggauta tunda an riga an tuna an samu a fara aikin da ya kamata da wannan abu don albarka ne wanda Allah ya kawo maimakon a zauna a bar shi gashi nan eh, in commercial quantity amma ba a ciro shi don a amfana muna roƙon gwamnatin tarayya ta gaggauta fara yin wannan din don al'umma su amfana abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad yayin da ake shirin fara wasan cin kofin kwallon kafar afirka a gobe lahadi gwamnatin tarayyar najeriya ta buƙaci ƙungiyar ƙwallon kafar ƙasar ta super eagles da ta yi ƙoƙari ta kawo kofin gida najeriya ga wakilin muryar amurka hassan umar tambuwal ɗauke da ƙarin bayani Jekadar Najeriya a kasar Kamaru, Mr. Abayomi Olonishakin ya gabatar da wannan bukata ga kungiyar kwallon kafar Najeriya Super Eagle a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya a kasar Kamaru. There are seven matches really. I'm hopeful that having played the seven match, they will be going back home to Nigeria with the cup. The Nigerian community in Cameroon is fully in support. I told them that one of our great issues in 2022 is the African population. And I ask them that we must all mobilize to support our team. Jakada Abawemi Olunashakin ya ce za a yi wasanni iri-iri har guda bakwai. Idan an ka kammala wasannin kungiyar 'yan wasar Najeriya za su koma gida Najeriya da kofin Afirka. Kuma duk 'yan Najeriya mazauna kasar Kamaru suna goyon bayan kungiyar Super Eagle don su ci wannan nasara. Ya kara da cewa babbar bukatar Najeriya shine ta sami kofin Afirka a shekarar nan ta biyu kuma dole jama'a mu fito kwai da kwarkwata don ba da goyon baya don cimma wannan bukata mai wasar gaba na kungiyar super eagle herin owokoru ya ce a shirye suke su kawo kofin afirka gida najeriya so we are ready mentally ready and uh, we're just going there to give 100% and hopefully come back with the cup we've been training with the help of the coach the staff and everybody we have this herin owokoru ya ce sun shirya tsaf sun yi niyyar kawo kofin afirka gida najeriya ya kara da cewa duk 'yan wasa sun shirya kana mai koyar da 'yan wasar na super eagle ya shirya don ganin cewa kofin kasashen afirka na wannan shekara ta 2022 an kai shi kasar najeriya a gobe lahadi tara ga watan janawari na wannan shekara idan allah ya kai mu za a fara wasannin cin kofin kasashen afirka a kasar kamaru karo na 33 to kome 'yan najeriya za su ce a game da wannan wasar kofin kasashen afirka a kasar kamaru kuma menene fatar 'yan Najeriya game da kawo wannan kofi a Najeriya. Sunana Balatito Joseph. Na son Super Eagle su kawo mami kofi a Najeriya mu ji daɗi. Wannan kofi Afirka ya kamata a shaya nan Najeriya. Kuma masu wasan muna da kokari kawo mami kofi. Mun sani mun tabbata. Sunana Mistura Babayode. Muna son Super Eagle su kawo mana kofi a Najeriya mu ma mu ji daɗi wannan kofi zai muna amfani gaba ɗaya a najeriya allah ya taimaka labasu sa'a hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a lafiya na mika sabon barka da sabuwar shekara ga dukkan masu sauraron murya Amurka. A wannan shekara ta 2022 za mu bibiyi hukumomi da kungiyoyin kiyaye hatsara a kasashenmu masu tasowa domin jin yadda suke gudanar da ayyukansu na kiyaye hatsarin ababen hawa. haka zalika kuma za mu tattauna da fasinjoji da masu tafiya da sawu da shugabannin jama'a da ma sauran masu ruwa da tsaki akan kiyaye hatsarin ababen hawa don gadin an kiyaye hatsara a kasashenmu. mu To bari mu faro daga kasar Ghana inda hukumomin kasar suka fitar da alƙaluma masu daga hankali na mutanen da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a bara da suka kusan dubu uku. Kamar yadda Isa Ali shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta VAL mai fafutukan kiyaye hatsarin a birnin Accra ya bayyana mana a hira da muka yi da shi. Ga dai yadda muka fara hirar. Muna farin ciki da Allah ya sa mun shiga sabon shekara kuma gabanin dai mu yi batun sabon shekara kamata ne mu falkar da jama'a kan binciken da an ka samu shi shekaran da ya wuce shine 2021 sam cikin dai sabon shekaran ga hukuma yan sanda na waɗanda ke kula da sha ne eh, motoci nan da an ke su nttd motor traffic unit ke kenan sun fito da binciken su cewa kama shekaran da ya wuce mutanen da eh, suka rasa rayukansu wannan shekara dungu kusan dubu uku kenan ko 3,000 kenan da mutane suka rasa rayukansu kuma sai mu ce kari ya zo kai saboda shekaru biyu da ya wuce waɗanda suka rasa rayukansu 2,500 kenan. Dubu biyu shirin da muke sinkaya a cikin shekaran gadi shine gaskiya mun farin ciki da irin dokan da gwamnati ta doki ke sabon shekaran da mun kaso ma saboda mun ka duba wani lokaci eh, wasu lokaci saboda masuwa sai da safiya kenan mutane za su aiki akwai waɗanda ke amfani da sarin shine wasu motocin da eh, masu irin bugan jiniyan nan suna tafiya da manya Aha na manya kenan to. Eh, wasu gaskiya wasu motocin manya ne an yi wannan shiri an sa musu wannan cikin mota amma bai dace ba kan kowane lokaci su yi amfani da wannan saboda shi gwamnati ta fito da doka cewa kama in ba masuwa ta zo ko an baka hanya ka yi amfani da wannan sarin ba in kai amfani da shi gaskiya za a kama ka kuma kamar yadda gwamnati ta sani kuma aka kai aiki mun ga cewa kamar izin eh, sai mu ce akwai dan majalisar da an ka kama shi cewa kamar ya yi amfani da wannan sarin kinan da za shi gida saboda ba masu kai an ka kai shi gaskiya wurin hukunci an ka ja kunnen shi sannan an samu mutane da dama da gaskiya yanzu eh, ba su iya ci amfani da wannan sare wannan gaskiya ya kama na ci gaba sosai ya falkar da jama'a cewa kamar ba kowane lokaci za amfani da wannan sare ba sa'annan kuma mun ka duba kuma inda kuma mun ka samu ci gaba kuma wani sai mu ce cikin oh, shekaran da ya wuce mun falkar da jama'a cewa kamar yanzu in ka shigo cikin Accra kenan akwai wurare da daman da gwamnati ta sa kyamara kenan waɗannan ka shiga kasashen da sun kadan ci gaba developed country suna amfani da wannan cameras to yanzu haka akwai wasu da yan sanda sun ka kama su saboda an gan su kan video kenan suna cuci da bai dace ba kuma suna cuci suna bi cikin traffic light kan wannan traffic light ya buga ja in eh, wannan light ya buga ja ba hanya ka iya ka wuce ciki to wadannan da ke wucewa gaskiya mun samu ci gaba wannan kamaran da an ajiye kan tituna yanzu sun sa ana kama wadannan rabobi sa'annan kuma sai ce na karshe kuma da zan ce mun samu ci gaba shine kai mun kai batun tsaro ko batun kiyayewa kamar yadda muke kira hankulan jama'a ba aikin yan sanda kaje ba ne mu ma jama'a mu iya mu ma mu taimako shi ne ne yau jama'a na amfani da social media kafafen sada zumunta zumunta sai mu ce jiya kenan da wani unguwa da wani gaskiya wani direba ne overtaking shi ne wannan direban ya fita hanyar shi ya shiga wani hanya daban to da allah bai sa ya yi rabu ba to sai wani direba kuma na baya yana rikod ababen da wannan eh, driver ke yi bari mu dakata a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar Val mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. baba Yakubu makeri yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga nazifi ibrahim rugan malam shagarin local government da kabiru muhammad karaye da faruku mahe karuga sokoto a najeriya suka ce salam voa hausa Matakin da mahukunta a jihar Zamfara suka ɗauka na buɗe kasuwanni a jihar yayi daidai. Domin dama rufe kasuwannin a yankin ba alheri ba ne. Da fatan al'umma za a kiyaye dokokin da gwamnati ta kafa Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Usman Shita Mahuta. Ya ce munanan hare-hare da wasu barayi 'yan bindiga suka kai a yankin Anka na jihar Zamfara. Inda rahotanni suka bayyana cewa sun kashe mutane fiye da hamsin da biyu. Wani abin takaici ne da tashin hankali. Kuma wannan wata 'yar manuniya ce cewa ƙarshen 'yan bindigan ya kusan zuwa ƙarshe da ikon Allah. domin idan ganga ta faya zaƙi fashewa za ta yi. Musamman idan aka yi la'akari da matakin gwamnatin Najeriya na ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda, wanda hakan zai ba da dama a yaƙe su yaƙi wurjanjan. Shi kuma babba Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers cewa ya yi. kashe 'yan jarida kimanin hamsin da biyar a shekarar 2021 da da ta gabata daga sassa daban-daban wanda kungiyar unesco ta fidda alkalama abin sosa rai ne idan aka yi la'akari da cewa su 'yan jarida tamkar fitila suke a cikin al'umma saboda yadda suke haskaka musu ba dare ba rana a ƙarshe muke fata za a kawo ƙarshen duk wasu nau'ikan musgunawa da ake musu duba da cewa su na kowa ne a cikin al'umma wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi babu shakka muna fama da matsalar rashin tsaro a ƙasar mu najeriya yana da kyau mu taimakawa kanmu da kanmu ta hanyar haɗa ƙarfi da gwamnati domin idan dambu ya yi yawa baya jin mai babu shakka gwamnati na yin bakin kokarinta To amma sai mu raka ta da addu'o'i domin ita addu'a ita ce ta koban mumuni. Allah ya bamu zaman lafiya mai dorewa amen. Sako daga Hassan Dogon Faci ba tsare a jihar Katsina. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaban kasar Kazakhstan Kasim Jomat Tokayev jiya juma'a ya baiwa jami'an tsaron kasar da ke fama da masu zanga-zanga ikon harbewa har lahira bayan kwashe mako guda ana tashe-tashen hankula a kasar da ke yankin tsakiyar asiya a wani jawabi da ta talabijin ɗin kasar shugaban ya ce 'yan ta'adda na ci gaba da lalata kayan gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu tare da yin amfani da makamai kan fararen hula na bawa jami'an tsaro umarni da su harbe su har lahira ba tare da gargaɗi ba mahukunta a kasar china sun ce wata girgizar kasa mai karfi da ta afku ta girgiza wani yanki a yammacin kasar da ba shi da yawan jama'a lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa masu ɗan karen gudu saboda lalacewar hanya jami'an sun ce mutane hudu da suka samu raunuka kaɗan a gunduman mai hu mai kwarya-kwarya cin gashin kanta an yi musu magani tare da sallamar su To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.